Hausa VOH ne aka kamo a cikin shirin sa na yammaci zango na uku kuma karshe a wannan ranar. Masu sauraro Assalamu alaikum barkan kuro raka da fatan kuma ana cikin koshin lafiya. A shirin shirye-shiryen da muke ɗauke da farko dai akwai labaran duniya sai kuma taskar mu ta shirye-shirye da suka hada da shirin nan na Afirka a yau. Bayan sa muna ɗauke da shirin nan na muryoyin ku masu sauraro sai kuma shirin nan na kisoshin rayuwa daga nan kuma muna dauke da shirin nan na amsoshin fikihu. kafin daga bisani mu karkare da shirin na duniyar mu a yau waɗannan da yarar Allah su ne shirin abubuwan da za mu ka muku amma kafin hakan ga shirin nan na ko kun san ko kun san jama'a masu saurare assalamu alaikum yau juma'a 27 ga watan agustan shekara ta 2021 wanda ya daidai da goma sha takwas ga watan muharram na shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da uku hijira kamariya masu ware kuma san cewa shekaru arba'in da uku da suka gabata a rana irin ta yau aka sake mai da kalandar hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi ta sake zama kalandar gwamnati a hukumance a kasar Iran kafin haka dai sarki Muhammad Zasha ya canza kalandar ta hijira shamsiya zuwa kalandar sarakunan hahaman shawa wadda aka yi a kasar Iran tun kafin zuwan addinin musulunci tun kafin ya canja kalandar hijiran manzan Allah sarki Riza Khan ya jima yana ɗaukar matakai na nuna gaba da addinin musulunci da kuma neman samun damar sauya abubuwa da dama na addinin musulunci a ƙasar tare da mai gurbin su da na turawan ingila to amma a lokacin da al'ummar ƙasar iran suka yi tawaye inda suka nuna rashin amincewarsu da sauya kalandar hijiran manzan Allah da ake amfani da ita a matsayin kalandar kwanan wata a hukumance wannan ya sa alatilar sarki ya ja da baya kuma ya amince da abin da mutane suke bukata inda aka mayar da kalandar hijira shamsiya ta zama kalandar gwamnati masu saurari ko kun san cewa shekaru 1695 da suka gabata a rana irin ta yau wato 28 ga watan agustan shekara ta 326 aka mayar da birnin constantine a matsayin babban birnin daular roma ta gabas sarki constantine paul shine ya ba da umarnin gina wannan birni sannan kuma aka sanya masa sunansa daga baya sunan birnin ya dawo constantinople a shekara ta 1453 sarki muhammad fatih na dolar usmaniya ya kwace garin ya kuma gina babban masallaci a cikinsa wanda har yanzu yana nan a birnin sannan daga bisani kuma ya canja sunan birnin daga constantinople zuwa istanbul a halin yanzu dai birnin istanbul shine birni mafi girma da yawan mutane a ƙasar turkiya kuma shine cibiyar kasuwanci a ƙasar da ƙarshe masu saurare ko kun san cewa shekaru 134 da suka gabata a rana irin ta yau wato 18 ga watan muharram na shekara ta 1309 aka haifi aitullah sayyid ahmad khonsari babban marja'in addini a garin khonsar a ƙasar iran ya fara karatu a gida sannan ya je birnin najab na ƙasar iraki yana ɗan shekaru ashirin a duniya inda ya karatu a gaban manyan malamai na zamaninsa waɗanda suka haɗa da muhakkik khurasani da kuma sayyid muhammad kazim yazdi sannan bayan an kafa makarantar hausa a iraq wadda take kasar iran ya fara karantarwa a cikin makarantar tare da shak abdulkarim ha'iri yazdi bayan da makarantar ta koma kom ya yi ƙaura zuwa birnin na kom daga bisani kuma ya dawo tehran inda ya rayu har zuwa ƙarshen rayuwarsa. masu saurare Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa Radio VOH Hausa da ke karkashin tashar Hausa TV jamhuriyar musulunci ta Iran na watsa shirye-shiryensa ne har sau uku a kowace rana. Shirinmu na farko daga misalin karfe shida da minti uku zuwa bakwai da minti hamsin na safe. Agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi wato karfe biyar da minti uku zuwa shida da minti hamsin na safe. Agogon GMT da kuma Ghana akan mita 19 kHz 15730. Shirye-shiryenmu na dare kuwa daga misalin karfe 7:23 zuwa 8:20 da minti agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso har ma da Chadi. Wato karfe 6:23 zuwa 7:20 da minti agogon GMT da kuma Ghana. Akan mita 41 kilohertz 7,235 sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. masu sauraro sallama da fatan kuma ana cikin ƙoshin lafiya hassan barka ne ke muku sallama a cikin shirin namuna wannan lokaci jerin shirye-shiryen da muke ɗauke da za su zo muku ne bayan na fara da karanto muku labaran duniya to labaran da farko ga muhimman kanunsu jamhuriyar musulunci ta iran ta yi allah wadai da jerin hare-haren da suka yi sanadin mutuwar mutane sama da ɗari a kabul babban birnin ƙasar afghanistan hukumar lafiya ta duniya ta ce tana fatan za a yi wa kashi goma bisa ɗari na mutanen afirka daga kafin cutar corona kafin nan da ƙarshen watan satumba an sako ɗaliban makarantar islamiyyar da aka sace a jihar neja da ke tarayyar najeriya tun zuga cikakkun labaran jamhuriyar musulunci ta iran ta yi allah wadda da hararen ta'addancin da aka kai ranar alhamis a kabul mai magana da yawun ma'aikatar harkokin wajen jamhuriyar musulunci ta iran sa'id katib zade ya yi tare da kausar murya da tagwayen hararen ta'addancin da aka kai a kabul mista hatib zade ya bayyana fatan cewa za a kafa gwamnati mai cikakken iko a kabul cikin gajeren lokaci haka kuma iran ta yi fatan hukumomin da abin ya shafa za su ɗauki nauyin kare rayuka da dukiyoyin jama'a rahotanni dai daga kasar ta afghanistan sunar cewa sama da mutane 100 ne suka rasa rayukansu a tagwayen har haren da kungiyar is ta ɗauki alhakin kaiwa a kabul babban birnin kasar a ranar alhamis daga cikin kuwa da akwai sojin amurka goma sha uku sai kuma fararen hula tasa'in akasari mata da kuma yara bayanai daga najeriya na cewa 'yan bindiga sun sako ɗaliban nan da suka sace a makarantar islamiyya ta salihu tanko da ke tegina a karamar hukumar rafi da ke jihar neja a daren alhamis ne aka sako 'yan makarantar islamiyyar bayan sun shafe kwanaki 88 a tsare hannun masu garkuwa da sun a ranar talatin ga watan mayu ne 'yan bindigan suka kusa makarantar suka kuma yi awon gaba da dalibai sama da ɗari kafin hakan dai an ce kimanin ɗalibai 136 ne 'yan bindigar suka sace lokacin da suka kai wa makarantar hari amma wasu daga cikinsu sun kubuta daga bisani to labaran duniyar na fito muku ne daga nan radio hausa voh daga birnin tehran hukumar kula da 'yan gudun hijira ta palestino ta majalisar ɗinkin duniya ta damu game da yawan palestina wanda jami'an tsaron isra'ila ke kashewa a yi gabar kogin jordan da ta mamaye a shekarar 2021 kadai jami'an tsaron isra'ila sun kashe palestinawa 59 a yammacin gabar kogin jordan da ta mamaye ciki har da 'yan gudun hijira 22 da kuma yara 13 haka kuma kimanin palestinawa 984 ne suka jikkata ta hanyar harsashe masu rai tun farkon wannan shekarar a cewar rahoton hukumar ta unrwa ta yi kira ga isra'ila ta binciki mace-macen da amfani da harsashe masu rai da kuma hukunta waɗanda suka saba wa ka'idodin ƙasa da ƙasa a cewar sanarwar tilas sojojin isra'ila su kare rayuka tare da tabbatar da martabar falastinawa da ke zaune ƙarƙashin ikonsu. su hukumar lafiya ta duniya who ta ce tana fatan za a yi wa kashi goma bisa ɗari na mutanen afirka rigakafin cutar corona nan da ƙarshen watan satumba daraktar hukumar who a shiyar afirka diso moeti ta ce ana sa ran samun allurar rigakafin guda miliyan bakwai nan da wata mai kamawa kuma ana buƙatar ƙarin wasu alluran miliyan 34 domin cimma wannan burin a cewar who tun bayan barkewar annobar ta corona adadin waɗanda suka kamu da cutar a afirka ya zarce miliyan 7.6 ko da yake zagaye na uku na barkewar cutar ya da daidaita amma har yanzu nahiyar bata kubuta ba daga barazanar annobar kasancewar an samu adadin masu kamuwa da cutar kusan 248 a makon da ya gabata kamar da moiti ta yi gargadi ga afirka burin da ake da shi shine a yi wa akalla kashi 20 bisa 100 na yawan al'ummar rigakafin ta hanyar samar da allurai miliyan 600 nan da karshen shekarar 2020 din nan a cewar hukumar ta WHO. To jama'a karshen labaran duniyar kenan. To da bayan labaran duniyar yanzu kuma sai taskar mu ta shirye-shirye za kuma farawa da shirin nan na Afirka a yau. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkamu da haka da kuma sake da mu a cikin shirin na Afirka a yau. Shirin wanda a cikin sa muke kawo muku bayanai game da muhimman mutuwa suka shafi kashin nahiyar Afirka. Inda mai gaito mu ƙwaru da masana da suke mana karin haske da fashin baki da bayyana ra'ayoyin a kai. Wanda shirin namu na yau zai mai da hankali ne game da batun jiragen da hukumar kwallon kafa nahiyar Afirka kafa ta ƙaici ta fitar ga na gasar ƙwallon kafa cin kofin nahiyar Afirka da za a yi a baɗi a ƙasar Kamaru inda rai da lafiya. Da fatan masu saurare sun ci da mu kuma za su ji daɗin shirin amma kafin nan bari mu saurari abin da aka yi mana tanadi. To madalla yanzu an shiga cikin kwarar shirin kamar yadda masu ware suka ji tun a farkon shirin yau za mu magana ne kan jadawalin da hukumar kwallon kafa ta nahiyar afirka kafa ta ta fitar na gasar cin kofin nahiyar da za a yi a baɗi idan masu ware suna biye da mu a ranar talata ta gabata ne hukumar kwallon kafa ta afirka ta fitar da jawalin gasar cin kofin nahiyar wanda kamaru za su ɗauki bakunci a wannan karan gasar da ke kunshe da kasashe 24 wanda aka raba su zuwa rukuni hudu kowanne na ɗauke da ƙasa hurhudu kamar yadda yake bisa tsari kasashen 24 za su shiga rukunin su ne bisa la'akari da matsayinsu a matakin kwarewa da fifa ke fitarwa kamar yadda duk bayan shekara biyu ake fitar da wannan jadawali domin gwada da wannan gasa bayanai na nuni da cewa taron fitar jadawalin gasar ya gudana ne a birnin abin birnin kasar kamaru wato yawunde kuma ya samu halartar manyan 'yan wasan nahiyar ta afirka ciki har da samuel eto didier drogba yaya ture da kuma jeje okocha na nigeria. tuni aka yi hasashen yiwuwar tawagar 'yan wasan senegal da suke a matsayin jagoran kwallon kafa afirka a matsayin da fifa ta fitar ta shiga rukunin farko tare da mai masaukin baki kamaru algeria mai rike da kambun da kuma tunisia baya ga nigeria da morocco jadawalin na kafi ya nuna sufa eagles wadda ta lashe kofin har sau uku a tarihi a mata kwana biyu ba ta kawo shi gida ba za ta haɗu da masar wadda ta taɓa lashe kofin haso bakwai kuma take mutuwar yunwarsa a halin yanzu wanda ke nuna akwai gagarumin aiki a gabanta tawagar ta najeriya kocin tawagar sufa eagles ta najeriya ganatro yana fuskantar matsin lamba akan lashe kofin kafin mu ci gaban ku da bayani a cikin shirin ga kan daga cikin yadda jadawalin gasar cin kofin na nahiyar afirka zai kasance da aka kassafa shi wanda za a yi a kasar kamaru a shekara ta 2022 mai kamawa a rukunin farko akwai kasar burkina faso ethiopia da kuma tsibirin cape yayin da kuma rukuni na biyu ya kunshi senegal zimbabwe gini sai kuma kasar malawi rukuni na uku kuma ya kunshi kasashen morocco ghana comoros da kuma kasar gabon sai kuma rukuni na hudu da ake ganin shine rukuni na mutuwa ya hada da kasar masar nigeria sudan sai kuma kasar gini bisau a rukuni na biyar kuwa ya kunshi algeria saliyo equatorial guinea da kuma kasar ivory coast yayin da rukuni na shida ya kunshi kasashen tunisia mali murtaniya da kuma kasar gambia to wannan shi a takaice yanayin yadda aka tsara wannan jadawali na cin kofin nahiyar afirka to akan haka na tattauna da masu sharika harkokin wasanni a tarayyar najeriya inda na umar yunus wani ɗan jarida kuma mai sharika harkokin wasanni a jihar filato domin jin ko me zai ce game da yadda aka yi wannan rabo sai ya kada baki ya ce yadda nake ganin jadawalin gasar afcon da za a buga a shekara mai zuwa a ƙasar kamaru a ina mushi kallon jadawali da galibi wanda aka saba wanda aka yi shi ba tare da an yi kashin dankali ba domin kasashen yadda aka kakkasa su za ka ga cewa an yi kokari wajen rabe wa'anda aka san cewa suna da ƙarfi. sannan aka gwamutsa kuma waɗanda aka san cewa galibi sun zo ne domin dai kawai su halarci gasar sai dai ina ganin cewa mai masaukin baki wato ita kamaru kamar ta samu alfarmar cewa ita mai masaukin baki ce domin kamaru yanzu a halin da ake ciki ba sa kokarin da suka saba yi a baya gaskiya zamanin 'yan wasan kamaru wayanda suka yi fice a nahiyar turai suke bugawa ƙasar yadda ya kamata yanzu gaskiya babu irin wayannan 'yan wasan saboda haka ni a nawa hangen bana ganin kamaru za ta yi wani abin ku zo mu gani duk da ita ce mai masaukin baki sai dai kuma ita kwallon kafa tana da nata sammatsin za ka iya tunanin cewa 'yan wasa ne aka kawo wayanda ba su fice ba kuma ka ga sun ba mara kunya. a ƙasar senegal tana ɗaya daga cikin wacce nake ganin za su yi iya ƙoƙarin su su ga cewa sun lashe wannan gasa idan muka yi la'akari da cewa a gasar da ta gabata sun kai har wasan ƙarshe sannan an haɗa najeriya da masar wannan manya-manyan ƙasashe ne guda biyu wanda ake ganin a cikinsu ma akwai wanda zai iya lashe gasar ga algeria wacce ita ce mai sauƙin baki ita ma an haɗa ta da cote d'ivoire wato ivory coast su ma duka ina ganin za su yi kare jini biri jini duk da dai a ƙasar da za ta lashe wannan ruku kowane rukuni da kuma ta biyu su kai tsaye za su iya haurawa tsallakawa zagaye na gaba tunisia da mali su ma wasu manya-manyan kasashe ne a kwallon kafar afirka kuma ana ganin su ma za su kai ruwa ranar tsakaninsu tun da rukuninsu ɗaya a wannan rukuni dai a kasashe 24 ne aka karkasa tsakaninsu a kowace kasa kowane rukuni za a samu kasashe guda biyu da suka zo a matsayi na ɗaya da na biyu su za su tsallaka zagaye na gaba kai tsaye sai kuma a yi amfani da waɗanda suka fi ƙwazo a matsayi na uku uku guda hudu daga cikinsu in aka haɗa da goma sha biyun farko sun zama goma sha shida kenan sai su tsallaka zagayen quarter finals wato round of 16 daga cikin rukunin da ake ganin kamar na mutuwa ne shine rukunin da najeriya ta haɗe da kasar masar da kuma wasu ƙasashe guda biyu to shin kana ganin najeriya za ta iya taka wani rawa da a zo a gani musamman ganin cewa ga masar a gabanta sai ka da baki ya ce batun magana da aka yi game da wasan najeriya da masar gaskiya an haɗa masu ƙwazo sosai sosai najeriya tana ɗaya daga cikin ƙasashen da ake ganin 'yan wasanta suna shuhura a can nahiyar turai kuma ana ganin za su iya yin wani abin ku zo mu gani a duba da yadda suka buga wasannin cancantar halatta wannan gasa su ma wasar haka suna da 'yan wasa fitattu tuni ma an fara cacar baki da kuma jefa wa juna magana game da magoya bayan najeriya da na masar din ana ganin cewa najeriya ba za ta iya kange wannan fitaccen dan wasan Misira wato Eh, muhammad salah ba yayin da su kuma eh, 'yan wasan najeriya wato magoya bayan najeriya suke ganin shi ba wani abu bane a wajensu suna da 'yan wasan da za su iya maganin su so ba za mu iya cewa komi ba a duba da yadda yanayin kwallon kafa take yanzu da kuma yanayin 'yan wasan da suke bugawa a turai zai iya yiwuwa lokacin da za a buga wannan wasa ko halartar gasar ma ka ga wasu 'yan wasan da ake ji da su sun samu matsala ta ciwo ko wani abu ba su halatta ba saboda haka gaskiya ni ba zan ce komai ba sai idan an zo buga wasan na ga yadda 'yan wasan da suka halarci gasar suna nan zan iya cewa ga waɗanda za su iya yin wani abu daga cikin ƙorafe da ake yi musamman ga irin kasashe kamar najeriya shine ba sa fara komai akan lokaci sai aski ya zo gaban goshi sannan a tashi ana ta kokarin fara shirye-shirye domin tunkarar gasa shin ko me zaka ce game da wannan zargi da ake yi daga cikin matsalolin da najeriya take fuskanta a gasa irin wannan akwai rashin shiryawa da wuri wannan babban matsala ce ta zama wa najeriya al'ada a ko meye da ake yi ana misali batun maganar olympics din nan da aka je kaga rashin shiri da wuri da rashin mai da hankali da rashin yin abin da ya kamata yadda ya sa najeriya ta yi asara abubuwa da dama yan wasan ta kusan guda goma saboda sakaci aka zuge aka ce ma ba za su halarci wannan wasa na olympics ba kaga ba mamaki a cikin su mutum ɗaya ko mutum biyu zai iya ciwo najeriya wata lambar a yabo kuma an yi asara haka saboda haka rashin shiri da wuri wato ina ce shiri da wuri ina shine a killace yan wasan a musu atisa yadda ya kamata dukka protocols wato duk wani mataki da ya kamata a bi na halatta abin da ya shafi administration wajen gudanar da gasar ya kamata gwamnati ta mayar da hankali wajen yin wa'annan abubuwan to amma gaskiya bisa yadda muke gudanar da abubuwa ba dole bane a samu yadda ake so to umar yunus a gaishe ka kuma za mu sake dawowa gare ka a nan gaba to masu saurare kafin mu ci gaba da shirin bari mu kawo muku karin haske game da kaɗan daga cikin ƙasashen da suka taɓa lashe wannan gasar da adadi da kuma shekarun da suka lashe da farko dai bari mu fara da ƙasar masar in ta ɗauki wannan kofi sau bakwai a shekara ta dubu ɗari tara da hamsin da bakwai sai da hamsin da tara da tamanin da shida da casa'in da takwas da ɗari biyu da shida ɗari biyu da takwas sai kuma ɗari biyu da goma sai kuma ƙasar kamaru inda ta ɗauki wannan kofi sau biyar

ita ma najeriya su uku tana ɗauke wannan kofi inda taɓa ɗauke shi a karon farko a shekara ta 1980 sai kuma shekara ta 1994 yayin da kuma ta ɗauke na ƙarshe a shekara ta 2013 algeria kuwa so biyu ta ɗauke wannan kofi a shekara ta 1990 sai kuma 2019 ƙasar cote d'ivoire ta ɗauke kofin ita ma so biyu a shekara ta 1992 sai kuma shekara ta 2015 jamhuriyar demokuraɗiyyar congo ta ɗauke kofin sau biyu a shekara ta 1968 sai kuma shekara ta 1974 to masu saurare kada a sha'afa wannan shirin fa yana zuwa muku ne kai tsaye daga nan radio voh hausa da ke nan birnin tehran to bari kuma sai komawa wajen ka umar yunus daga cikin matsalolin da ke kawo cikas musamman ga duk wani abu da jama'a za su taru a wannan karo shine batun cutar coronavirus inda ake matsawa kuma ake hana mutane taro a wuri guda saboda yaɗuwar wannan cuta mai kisa shin ba a ganin wannan karan gasa ba ta yi armashi ba musamman ganin yanayin annobar cutar coronavirus da ake ciki da za a hana masu kallo shiga fili domin kallo sai ka da baki ya ce a cutar corona gaskiya ta hana wasanni a baya amma yanzu ba na tunanin za ta kawo wannan gasa ta afcon tangarɗa domin kuwa ko iyayen gidan kasashen da za su gudanar da wannan gasar a su ma sun saduda sun fara barin 'yan kallo suna shiga filin wasa suna kallon wasanninsu kuma in ka duba cutar corona a afirka gaba ɗaya ba wani tasiri ta yi ba kamar yadda ake tunani saboda haka na ganin ba wani tasgaro da za ta kawo wannan gasa sai dai kuma su mahukunta na kasashen da za a gudanar da wannan gasa da kuma wanda za su halitta ba mamaki dole su yi wa iyayen gidansu wato kasashen turai biyayya domin abin da ka iya zuwa ya dawo idan suka yi sakaci ba su ɗauki matakin da su 'yancan suke so su ɗauka ba to ba mamaki wani abu ya biyo baya shi yasa zan ce za su iya ƙayyade adadin waɗanda za su halarci wannan gasa da kuma bin wasu dokoki da ƙa'idoji na corona kamar yadda muka sani wanda kuma a zahirin gaskiya mu a ko'ina ma muka gani ba mu cika ganin tasirin wannan abu ba. to ma saurare da wannan ne muka kawo ƙarshen shirin ganin lokacin da aka ɗima na kawo jiki zan ɗaga aya a nan a biyo mu a makon gobe domin jin mu ɗauke wani sabon shirin amma kafin nan a mu adin wasu tamaka shirin ya kammala ni ma da gunshin nake cewa ku zama lafiya kuma na iya ci gaba da biyan shirye-shiryen mu a shafin na gizo wato www.tv1.ng a huta lafiya. Afirka a yau kenan to yanzu kuma ga shirin nan na muryoyin ku masu sauraro. Muryoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Masu saurare Assalamu alaikum barkan kuro haka da kuma sake kasancewa da mu a cikin wannan shiri na muryoyin ku masu saurare. Shiri ne wanda a cikinsa kuka saba bayyana ra'ayoyinku kan batutuwa daban-daban da suka shafi rayuwa ta yau da kullum har ma da sada zumunci malami na farko sai ka fara da yayi mana kallabin shirin Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatu dubin gaisuwa da fata alfiri zuwa gare ku diyo sashen Hausa na muryar musulunci Iran. To ni ra'ayina a nan muji jirgi ne daga garin Tiragwa jihar da Magaram. Ni ra'ayina a nan dangance da yan ta'adda da suke kashe jama'a. Ana zubda jinin musulmi gaskiya kasar nan da da Najeriya da Nijar da Chadi da Mali. Ana zubda jinin jama'a gaskiya ba tare da haƙƙinsu ba. To wannan fa ba karamin illa bane ba ga duniya ma ga gaba ɗaya wallahi mu dai kiran mu a nan shugabanninmu gaskiya su tashi su zage damtse kuma da malamai na ƙasa kuma a gamu a yi ta'addu'a a yi ta'addu'a a da'a ka a fasa a da dai ita ce dai takobin musulmi da to ita ce dai ya kamata mai ta yi tunda abin gaskiya ya ƙara kamari yake ana magani kai na ƙaba baki ra'ayina kenan daga mace jirgi ne garin tunan abubuwa jihar da magaranto ina muku fata alheri a tashi lafiya da farko suna na mamman biniya yakuba awashi daga birnin tawa a jamhuriyar niger darasin da ya kamata shugabanni da ma al'umma su ɗauka dangane da rasuwar tsohon shugaban ƙasar chadi hussein habire shine rayuwa da kuke gani idan mutum ya zo akan mulki ya kamata ya yi adalci kuma rayuwa ana son ta ne take kufce mutane kuma shugabanni ya kamata san cewa inda sun yi tsawon rai ko da yaushe aika-aikar da suka yi da mazguna matalakawa 'yan allah yarda sai sun girbi abin da suka shuka to ya kamata dai shugabanni idan allah ya sa ka zo kan kargan mulki ka yi kokarin yi ma talakawa adalci wannan talaka su za su rika yi maka addu'a ta ka gama lafiya sunana mamman biniya ya kuba awashe daga tawa ku tashi lafiya sunana abdulrahman wanda aka sani da abdul kibiya na kira ku ne daga unguwar garmari ta birnin da bagaram a jamhuriyar nijar to ni dai gaskiya ina kira ga kasashen afirka musamman ma kasashen mu na musulmi ya kamata ku nura ku gane tura nan na yamma ba san mu suke ba ba su san afirka kuma ba su san ci gaban afirka duk rikicin da kuka ga ana yi a wannan afirka su suka haddasa shi kuma suka koma gefe suna farin ciki kenan ya kamata a kullum a nura a gane ba su san mu mu 'yan afirka kuma ba su san musulmi ba su san musulunci duk bala'in da ake ciki na kasashen afirka wannan tura ne na yamma kenan ya kamata dan Allah da annabi su gabanin kasashen Afirka ku haɗa kanku ku gane mai magana Abdurrahman wanda aka sani da Abdul Kibiya na kira ku ne daga unguwar Kadamari ta birnin da magaram a jamhuriyar Nijar Assalamu alaikum sashen Hausa Radio Iran sunana lawa Alhaji Abbali wanda ke zamani a agadar jamhuriyar Nijar ra'ayina a yau akan yadda ƙasa algeria da ƙasar maroc suka samu matsala hadda janye jakadanci tsakaninsu to haka ne yana da kyau su tsaya su yi tunani su ga abubuwan da suka hada su na ɗaya dai makwabta ne na biyu kuma dukkan su larabawa ne sannan ga musulunci idan wata matsala ta faru tsakanin su kamata ya a hau teburin shawara a daidaita matsalar da ta taso tunda duk matsala ta hanyar tattaunawa ake ciwo kanta idan an ci a doki irin wannan mataki na janye jakadanci ko na yi juna zagon ƙasa ko kuma na ƙarfafa tsaro tsakanin iyakoki to yaƙi na iya barke tsakanin su abin da kamata a zamana a tattamana tarayya afirka ta taka rawa cikin wannan tattamanawar eh, majalisar ɗukin duniya ma haka a yi ƙoƙari a yi aiki da diplomasiya a haɗa zaman ya tafi kamar yadda yake a da Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu BOH Hausa muryoyin masu saurare. Dubin gaisuwa mai tarin yawa zuwa a gare ku. Yau ra'ayina shine dukkan musulmi na duniya ya kamata mu yawanta ma junanmu addu'a addu'a ita ce makamin mummuni duk abin da ya zahi to addu'a ce maganin shi ya kamata a ce al'umman musulmi na duniya su ci gaba ga yi ma kasashensu addu'a dukkan musulmi na duniya domin mu samu mu ga mun yi nasara akan duka masu maƙiyan. musulunci sunana abdulaziz prezi daga damagaram a jamhuriyar niger tashi lafiya biyu ya ci hausa Salamu alaikum BOH Iran TV wato muryar jamhuriyar musulunci ta Iran kuna magana da Usain Sitar kasuwar kwalliya da magaram a jamhuriyar Nijar na shigo shirin ne zan bayyana ra'ayina dangane da kiran da gwamnonin zamfara da katsina suka yi na cewar wai talakawa su fito su kare kansu daga har-haren 'yan ta'adda ko 'yan kidnapping. nake ga gaskiya wannan ba shawara ba ce ba dubara ba ce ko ba gaskiya ba wa yake da alhakin kare talaka gwamnati ta take da alhakin kare talaka wato ta bashi eh, ma'ana tsaro ko ba gaskiya ba amma ina talaka ya ganin eh, kuɗin da zai sai makamin da zai tunkari 'yan ta'adda 'yan ta'adda da suke zawa da manya-manyan makamai wanda sun gagari dakarun gwamnatin ta kasar ma eh kenan abin da ya kamata kira ga gwamnatin najeriya ta sayo makamai na zamani sannan kuma ta horar da sojojinta ta yadda za su tankari 'yan tare kai ba da fatan za ku tashi tsaki. ina ga kuma da kai ne ma zan ja burki a cikin shirin sai kuma gobe idan Allah ya kai mu yanzu dai a madadin kowa da kowa a nan radio hausa voh ne hassan barka da na gabatar da shirin ke cewa da ku a kasance cikin ƙoshin lafiya. Tumarila yanzu kuma za mu kai ga shirin nan na amsoshin fikihu. amsoshin fikihu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين جماعه ما زرروا السلام wa rahmatullahi الله wa barakatu. barkanmu da sake saduwa a cikin wannan shiri namu na amsoshin fikihu idan masu aro ba su manta ba lallai wannan shiri yana amsa tambayoyi ne game da al'amura na fikihu waɗanda su tambayoyin kuke aiko mana da su ta ainihin wannan grup da muke da shi na zauren amsoshin fikihu a cikin whatsapp to za ku ji 'yan kwana biyu ba mu kasance mun karanto ko ɗaya daga cikin tambayoyin da kuka aiko ba wannan ya faru ne saboda shirye-shirye da muke yi na wannan wata na muharram ga kuma wasu ayyuka da ke gaban mu shi yasa aka yi ta maimaita wata tambaya wadda wani bawan allah ya yi ita ake ta maimaita yau wajen kusan sau uku ana sata to amma insha allahu da yake ayyukan suna ɗan ragewa yanzu muka wayoyo cewa ya kamata mu amsa tambayoyin da muke da su ga sunan da yawa amma dai watakila kwaya biyu daga cikin tambayoyin insha Allahu za mu amsa a cikin wannan shirin. to shi wannan bawan allah isa muhammad ko da yake bai faɗi daga ina ba amma dai yana cewa ni ahalin sunna ne amma ina sauraron wannan gidan rediyo naku na hausa sannan tambaya ta dangane da al'amura na fikihu a nan ita ce labari ne wani yake bani cewa wai a cikin mazhaba ta shi'a babu wani abu mai suna sallar walaha to bayan kuma ga hadisai wanda mu a littattafanmu suke nuna cewa lalle akwai falala na wannan sallah ta walaha kuma tana da muhimmanci to ne gaskiyan al'amari to malam isa abinda yake a ƙasa dangane da mazhaban alibaita alaihimu salam sannan da fatoyin da suke game da al'amura na salloli daban-daban zan iya cewa da kai la'alla inda za ka bibi dukkan waɗansu al'amura da suka shafi ɓangaren sallah a fikihu na mazhaban alibaiti alaihimu salam da sai ce da kai babu wani fikihu daga fikihun musulunci da ya tabbatar ya kawo salloli na nafila masu muhimmanci wadda ake yin su a kullum a kuma lokuta daban-daban kamar mazhaban ahalibaita alaihi salam saboda haka ba yana nufin cewa a cikin mazhaban ahalibaiti ba a yin sallah walaha kwata-kwata ba ne ba haka ba ne wato abin da yake tabbatuwa a nan shine cewa akwai waɗansu salloli bayan da dai farilla dama mun san sallolin farilla wannan mun san matsayinsu to amma salloli na nafila suna da yawan gaske kuma mustahabbai ne wanda ake neman lada in mutum ya yi su zai samu lada wajen allah subhanahu wa ta'ala saboda haka sallar walaha inda ahalin sunna ko wasu daga cikin ahalin suna suka ɗauke ta suka fito da ita ita kaɗai suka ba ta wani muhimmanci suka ɗaga ta a kan sauran nafilolin to wannan ɗaga ita sallan walaha ta zama ta kai wani muhimmancin da duk aka manta da waɗansu sauran nafilolin ba a ba su muhimmanci ba to wannan shine mazaban ahal baita alaihi musallam ba ta ba amma ba yana nufin ba a yin sallah na nafila a wannan lokaci ba sallolin nafila mutane ko kuma jama'a wanda duk yake so na neman kusanci zuwa ga Allah in ya kai niyyarsa akwai lokuta na musamman mu a mazaban albeta akwai sallolin nafila akwai lokutansu na musamman wasu kafin sallar azahar wasu bayan sallar azahar wasu kafin sallar la'asar wasu dab da bayan sallar magariba bayan ainihin kafin sallar isha bayan sallar isha duk akwai nafiloli waɗanda suke ma'asurai ne ma kuma duk mazaban albaita an yi wannan bayanin a cikin littattafai suna nan a rubuce to sallar walaha ga wanda yake so zai iya yi amma ga wanda baya so ya yi shi mabacin da kamar mandubi ne kamar yadda na faɗa ba salloli ne ba farillai ba ne to amma a yi ɗauki wata sallah ita kaɗai a bata wani muhimmanci a sarayar da sauran nafilolin a ce ita kaɗai ita ce kurin ake magana a kai to ita mazaban ahlulbaiti alaihi salam duk wata sallah na nafila tana da muhimmanci a cikin mazhaba din to amma muna bin mafi girman al'amari shine fatoyi waɗanda malamai marja'o'i na wannan mazhaba suka rubuta kuma suka bayar kuma mafi yawa al'amura din kamar yadda na faɗa su nafiloli mu muna yin su ne a wasu lokutan da su malamai da marjoyin nan suka bayyana cewa sallah kaza lokaci kaza ga falalanta ga kuma lokacin da ma'asure ne ma wanda za ga magabata suna yin waɗannan salloli din manzo haka aka ga yana yin waɗannan salloli din a lokaci kaza a lokaci kaza haka ma a immatu ahlbayt ga wasu nafiloli da suke a lokaci kaza a lokaci kaza to wannan ne dalilin da yasa watakila za ga cewa su mazaban ahlbayt ba su ba wa sallar walaha wannan muhimmancin da ahlus sunna suka ba wa ita sallar walaha ba amma ba yana nufin babu ita ba ko kuma ba za a yi ta ba akwai masu yin sallar walaha ko da ku shi'a ne su ana samu wanda suke yi amma ba wai yana nufi in mutum bai yi sallar walaha ba ya sarar yadda wani wajibi tunda ba wajibi ba ce sallah ce ta nafila akwai nafiloli da dama wanda mutane suke yi to ina fata na amsa maka amsar wannan tambaya taka a gurguje to shi kuma wannan bawan allah sale abdulhamid shi kuma daga kaduna najeriya tambayar da yake ita ce cewa malam gaskiya ne a mazhaban ahalibaiti alaihi salam fikihunsu babu zancen auren mataye da yawa wannan tambaya nake son a bani amsa to fa <laughs> wannan wata irin tambaya kenan malam sale to ai ina ganin ban sani ba ko kai din ma mabiyin ahalbet mazaban ahalbet din ne da sun ci da kai ko a nan kaduna din ka tambayi waɗansu malaman shi'a waɗanda suke kaduna za su gaya maka cewa wannan maganar ba gaskiya ba ce domin a nan kaduna ma ina jin ai akwai malaman shi'a da suna da mata ya fiye da ɗaya to kaga kenan a takaice tun da su ma malamai ne kuma sun yi karatu kaga inda babu wannan a mazhaban albeit da ba za ka ga haka ba waɗansu suna yin mistake suna yin wasu abubuwa na wato kamar kuskure saboda suna ganin watakila manya-manyan malaman shi'a mafi yawan yawansu matayensu ɗaya sai su ɗauka kamar wai mazahaba ce a haka wannan ba mazahaban albait ba haka ta ginu ba ba kuma abin haka yake ba wannan akwai kuma al'amura na al'adu waɗanda suka sha bamban a iran watakila da yake malaman shi'a suna da yawan gaske a iran kuma duk in ka bincika za a ga matayensu ɗaya misali in ma akwai wani babban malami marja'i mushtahidi wanda yake da mata biyu a yanzu haka mai bi za mu iya cewa ayatullahi uzma nasir makarim shirazi shine ne muke tsammanin yana da mata biyu to amma duk waɗanda za a gani a nan a iran mafi yawa za a ga matansu ɗaiɗai sai mutane suke ganin kamar mazhabar ahal bait ɗin ce take tafiya a haka ba a yadda a yi aure da yawa ba nan ba haka ba ne mazaban albeti ba haka ta ginu ba kuma manya-manya ma kamar shi kansa rasulullah da imamai na albeti da dama za ka ga cewa ai suna da mataye ba wai mace ɗaya suke da su a wannan lokaci ba kuma haka ma a yanzu manya-manyan malaman shi'a din a wasu garuruwa din in ka je misali iraki ko bahrain ko wasu kasashe za ga suna da mata ya fiye da ɗaya so wannan kaga malaman iran suna da wannan yanayi ne na al'adunsu haka suke ginu haka suke tafi da al'amuransu amma ba yana nufin mazhaban ahalbeti fiƙi hudun da ke tattare da shi'a ya hana ko kuma babu wannan zancen auratayya ko kuma auren mata fiye da ɗaya ba wannan ba haka ba ne to ina fata kai ma na amsa maka wannan tambaya to anan za mu dakata saboda lokaci sai allah ya kai mu wani shirin za mu ci gaba daga inda muka tsaya wa sallallahu ala muhammadin wa alihi tahirin Shirin amsoshin fikihu kenan don yanzu kuma shirin na duniyarmu a yau. duniyar mu a yau. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkanku da warhaka barkanku kuma da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na duniyar mu a yau. Shirin da kan yi dubi akan wasu daga cikin muhimman lamura da suke wakana a duniya tare da yin bita a su har ma da jan mahangar masana wasu lokutan domin yin fashin baki da kuma bayyana yadda suke kallon lamaranta fuskoki daban-daban. shirin namu na yau zai zama ci gaba ne na batun da muka fara a shirin da ya gabata dangane da batun yunkurin kungiyar hezbollah ta kasar labanan na shigo da ɗanyen man fetur da dangoginsa daga kasar iran zuwa kasar ta labanan da kuma hankuran da amurka da isra'ila suke yi na ganin cewa sun kawo wa wannan yunkuri cikas ta hanyoyi daban-daban domin ganin cewa lamarin bai nasara ba da kuma matsayar kungiyar ta hezbollah da kasar iran akan hakan sai a biyo mu sannan hankali domin jin cikakken shirin. kamar da yadda yake a mafi yawan lokuta yankin gabas ta tsakiya dai abubuwa da dama da suke faruwa a mafi yawan lokuta wannan yanki ba su rasa nasaba ne da siyasar kasashen ƙetare waɗanda suke da gagarumin tasiri akan siyasar duniya da kuma siyasar kasashe da dama a yankin na gabas ta tsakiya musamman ma dai amurka wadda ta kan saka karan tsada a kan kasashe waɗanda suke yin turjiya da ƙin miƙa wuya ga manufofin siyasar ta a yankin tare da ɗaukar dukkanin matakai na ganin cewa ta karya irin waɗannan ƙasashe wanda kuma ƙasar labanan a halin yanzu tana ɗaya daga cikin ƙasashen da amurka da ƙasashen turai suka saka a gaba domin kare tasirin ƙungiyar hezbollah a ƙasar wadda take kawo cikas ga manufofin siyasar amurka da na kasashen turai da ma na isra'ila a cikin kasar da ma wasu daga cikin kasashen yankin gabas ta tsakiya da kungiyar ta hezbollah tana daga cikin bangarori waɗanda suka ta gagarumin marawa a ƙasar syria wajen hana amurka da kasashen turai da ma isra'ila game da wasu daga cikin kasashen larabawa da suke yi wa amurka amshin shata kan bakaken manufofinta a yankin da kuma wargaza kasashe irin su syria baya ga haka kuma kungiyar ta hezbollah da kasar labanan ita ce babban kashen baya na kungiyoyin falasdinawa 'yan gwagwarmaya waɗanda suke kawo cikas ga shirin isra'ila na mamaye falasdino musamman ma yankin zirin gaza da dai sauran abubuwa da dama waɗanda suka sanya amurka da isra'ila da ƙawayensu gami da 'yan koransu suka ɗauki irin waɗannan matakai na ganin cewa sun takura wa kungiyar inda a baya suka rika saka kungiyar a cikin jerin sunayen kungiyoyi da suke kira na 'yan ta'adda bayan ganin cewa hakan ba zai nasara ba a halin yanzu sun sako kasar labanan a gaba da nufin karya tattalin arzikin kasar da kuma saka al'ummar kasar a cikin matsanancin hali duk da nufin ganin cewa sun tara ma kungiyar ta hezbollah makiya domin ganin bayanta sakamakon irin waɗannan matakan da amurka take ɗauka da ƙasashen turawa akan ƙasar labanan ƙasar ta shiga cikin wani matsanancin hali na rashin makamashi wanda ya yi mummunan tasiri a bangarori daban-daban na rayuwar al'ummar kasar akan haka ne ma a jawabin da sayid hassan nasrullah babban sakataren kungiyar hezbollah ya gabatar a ranar goma ga wannan wata na muharram wato ranar ashura ya sanar da cewa kungiyar hezbollah za ta shigo da dan man fetur da dangoginsa daga kasar iran zuwa kasar labanan inda ya bayyana cewa ganin irin mawuyacin halin da kasar labanan ta shiga da kuma al'ummarta da kuma kasa yin komi daga bangarori daban-daban na kasar ta labanan daga ci har da manyan kasashe da suke kawance da wasu bangarori na siyasa a kasar ta labanan wannan ya sa alatilas kungiyar hezbollah ta ɗauki mataki na rage kaifin matsala musamman ta rashin makamashi a cikin kasar ta labanan wanda hakan ya sa kungiyar hezbollah ta buƙaci kasar iran da ta turo man fetur da dangoginsa zuwa kasar ta labanan wanda za a yi amfani da shi wajen magance matsaloli daban-daban daga ciki har da samar da wutar lantarki da kuma yin amfani da shi a asibitoci da sauran wurare da ake da matukar bukata musamman ma a bangarori na kiwon lafiya kamar da kuma jama'a suke da matukar bukatuwa zuwa ga makamashi domin hidimominsu na yau da kullum a cikin jawabin na sayar hassan nasarullah bangaren da suka fi ɗaukar hankula dai su ne barcin da ya yi na cewa daga lokacin da jirgin ruwan ya kammala ɗaukar man kuma ya gwar gabar ruwan ƙasar iran daga wannan lokaci wannan katafaren jirgin ruwa yana a matsayin wani ɓangare ne na ƙasar labanan saboda haka taɓa wannan jirgi yana matsayin taba ƙasar labanan ne baya ga kuma said hassan nasarallah ya yi gargaɗi da murya babba ga amurka da kuma isra'ila da cewa a hirɗinsu suka saki suka taɓa wannan jirgi idan kuma suka yi hakan to wannan yana a matsayin jaraba kungiyar hezbollah ne dangane da irin matakin da za ta wanda kuma hakan ba zai taɓa haifar musu ɗa mai ido ba bayan kuma da hassan nasarallah ya bayyana cewa bayan jirgin ruwa da yake tafe da ɗanyen man fetur da dangoginsa daga ƙasar iran akwai wasu manyan jiragen waɗanda za su biyo bayansa wanda su ma matsayinsu a wajen kungiyar hezbollah daidai yake da matsayin katafarin jirgin na farko wanda ya fara kamo hanya tun daga lokacin da sayar hassan nasarullah ya sanar da hakan isra'ila ta fara yin babatu akan cewa a tafau ba za ta taba barin hezbollah da kuma iran su shigo da makamashi a cikin kasar labanan ba domin kuwa yin hakan yana a matsayin babban hadari ga amurka da kuma isra'ila to sai da nata bangaren kasar amurka ta yi shiru dangane da wannan batu ba ta ce uffan a kansa ba sannan kuma a ɗaya bangaren ta gargaɗi isra'ila akan cewa kada ta kuskura ta taɓa wannan jirgi na iran wanda ƙungiyar hezbollah ta karɓo mai daga ƙasar ta iran zuwa ƙasar ta labanan a cikinsa inda amurkan ta shaida wa isra'ila cewa idan ta yi gigin taɓa wannan jirgin to da abin da ya biyo bayan hakan to ita ta ja kanta to a nasu bangaren al'ummar ƙasar labanan sun yi lale marhabin da wannan mataki da ƙungiyar hezbollah ta ɗauka duk kuwa da yunkurin da ake ta yi na ƙoƙarin ganin cewa an shiga tsakanin ƙungiyar ta hezbollah da kuma sauran al'umma wanda ɗaukar matakai na wa ƙasar labanan takunkumai da yanke duk wani taimako da ƙasashen yammacin turai suke baiwa ƙasar ta labanan a ɓangarori daban-daban babbar manufar hakan ita ce matsalamba akan al'ummar ƙasar labanan da jefa su a cikin mawuyacin hali da kunci ta yadda za su ɗora alhakin hakan akan ƙungiyar hezbollah domin kowa dukkanin abin da amurka take yi da kuma kasashen yammacin turai suna bayyana cewa matakan matsin lamba da suke dauka akan kasar labanan saboda kungiyar hezbollah ne ba akan al'ummar kasar labanan ba wanda kuma sakamakon hakan baki daya yana karewa ne akan fararen hula na kasar ta labanan malaman ahalus suna a kasar ta labanan su ne farkon waɗanda suka fara fitar da bayanai na yin godiya ga kungiyar hezbollah da kuma kasar iran inda suka bayyana cewa ƙawayen ƙasar labanan da suka hada da ƙasashen turai da na larabawa sun kasa taimakon al'ummar ƙasar ta labanan yayin da ƙasar iran ita ce ta bugi kirji ta kuma aiko da ɗan yaman fetur da dangoginsa domin fitar da al'ummar labanan daga cikin halin da suka shiga sakamakon rashin man fetur da kuma dangoginsa da ake bukata a ƙasar bayan nan kuma bangarori daban-daban na mabiya addinin kirista a ƙasar ta labanan sun fitar da bayanai makamantan hakan kamar yadda durus da sauran bangarori na al'ummar kasar labanan duk sun fitar da bayanai waɗanda suke jinjinawa babban sakataren kungiyar hezbollah sai da hassan nasarullah da kuma gwamnatin kasar iran to sai dai ganin irin wannan karbuwa da sai da hassan nasarullah ya samu da kuma farin jinin da hakan zai iya jawo wa kasar iran a tsakanin al'ummar kasar ta labanan amurka ta yi sauri ta tura jikajiyarta a kasar labanan zuwa fadar shugaban kasar ta labanan da ke birnin beirut domin tattaunawa tare da shi da kuma sauran bangarori na gwamnatin kasar kan irin taimakon da gwamnatin kasar amurka za ta bayar daga nata bangaranta domin ta farfado da mutuncinta ga al'ummar kasar ta labanan da kuma na yankin gabas ta tsakiya daga cikin abin da jakadiyar amurkan ta shaida wa shugaban kasar labanin michel aun cewa amurka za ta yi amfani da iskar gas na kasar masar za a kai shi kasar jordan da kasar jordan kuma za a shigo da shi ta kasar syria zuwa kasar labanan kamar da kuma ta bayyana cewa za a shigo da wutar lantarki daga kasar jordan ta hanyar kasar syria zuwa cikin kasar ta labanan sannan kuma wasu manyan jiragen ruwa dauke da ɗanyen man fetur da dangoginsa amurka za ta turo zuwa kasar ta labanan domin wadata kasar da makamashi wannan mataki da amurka ta sanar da cewa za ta ɗauka daga bisani ya biyo bayan ganin irin karbuwar da bayanin said hassan nasarullah ya samu ne daga al'ummar kasar ta labanan da kuma ƙoƙarin dishe wannan karbuwa da bayanin nasa ya samu a tsakanin al'ummar kasar a nasu ɓangaren masu sharhi akan harkokin tsaro a isra'ila suna kallon wannan lamuran ta fuskoki daban-daban daga su akwai masu ganin cewa ƙungiyar hezbollah sakamakon ɗaukar wannan mataki da ta yi ta zubar da mutuncin amurka da kuma isra'ila sannan kuma masanan na isra'ila suna ganin cewa farcin na said hassan nasrullah wanda ya barazana a cikinsa yana nufin cewa a halin yanzu ƙungiyar hezbollah karfinta ba kawai a kan yankunan kudancin ƙasar labanan da ke kan iyaka da falasɗin da isra'ila ta mamaye ba ne a'a a halin yanzu kungiyar hezbollah a shirye take ta gwabza yaƙi da isra'ila da amurka ma a cikin teku sannan kuma martanin da kungiyar hezbollah ta mayar na yin ruwan makamai na roka a kan isra'ila a 'yan makonnin da suka gabata bayan harin da isra'ila ta kai a ƙasar labanan da kuma kasa mayar da martani da isra'ila ta yi hakan ya nuna cewa tabbas isra'ila tana shayin kungiyar ta hezbollah kasa ta buga komi ya ƙara tabbatar da cewa karfin hezbollah zai kara mata karbuwa a labanan da kuma kasashen larabawa da ma kasashen musulmi musamman kuma ganin cewa wannan lamari ya zo ne a daidai lokacin da amurka take cikin matsala bayan da ta janye sojojinta daga kasar afghanistan inda take fuskantar suka a cikin gida da kuma waje ganin irin yadda ta haifar da matsaloli sakamakon janye wata a kasar ta afghanistan da kuma kawo ƙarshen gwamnati wadda aka zaba a kasar ta afghanistan da kuma bayar da dama ga kungiyar taliban ta mai gurbin zababbiyar gwamnati a kasar dukkanin waɗannan abubuwa ne waɗanda masana na isra'ilan suke ganin cewa sun haɗu sun ƙara zama tamkar da baibayi ne ga amurka inda lamarin ya zama a gare ta gaba kura baya yake wanda hakan ya sa a cikin irin wannan yanayi amurka ba za ta iya yin gigin kaiwa jiragen ruwa na kasar iran hari waɗanda suke kan hanyar su zuwa kasar labanan ba kamar da isra'ila ma ba za ta taɓa yin gigin hakan ba matukar dai ba ta samu amincewar gwamnatin amurka ba wanda kuma ko shakka babu a hankalce wannan zai ƙara ɗaukaka matsayin ƙasar iran da kuma matsayin ƙungiyar hezbollah a yankin gabas ta tsakiya tare da tabbatarwa al'ummomin yankin cewa iran da hezbollah a halin yanzu su kaɗai ne za su iya cewa amurka da isra'ila kulle yayin da su kuma ba su isa su ce masu cas ba sabanin sauran gwamnatoci na ƙasashen larabawa na yankin gabas ta tsakiya ta jama'a masu lokacin da muke da shirya da suke mu nan za mu ja lizamin shirin sai a saduwa ta gaba da da Allah za a je mu dauke da wani jigo kafin wani lokacin amurin kowa da kwanaki muku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya. tur haka ne muka kawo ƙarshen jerin shirye-shiryen namu amma kafin mai sallama ga wasu daga cikin labaran da aka riga aka ji. jamhuriyar musulunci ta iran ta yi allah wadai da hararen ta'addancin da aka kai ranar alhamis a kabul mai magana da yawon ma'aikatar harkokin wajen jamhuriyar musulunci ta iran sa'id katib zade ya yi tar da kausar murya da tagwayen hararen ta'addancin da aka kai a kabul hatib hatibzade ya bayyana fatan cewa za a kafa gwamnati mai cikakken iko a kabul cikin gajeren lokaci haka kuma iran ta yi fatan hukumomin da abin ya shafa za su ɗauki nauyin kare rayuka da dukiyoyin jama'a rahotanni dai daga kasar ta afghanistan sunar cewa sama da mutane 100 ne suka rasa rayukansu a tagwayen har-haren da kungiyar is ta ɗauki alhakin kaiwa a kabul babban birnin kasar a ranar alhamis daga cikin sukuwa da akwai sojin amurka goma sha uku sai kuma fararen hula tasa'in akasari mata da kuma yara bayanai daga najeriya na cewa 'yan bindiga sun sako ɗaliban nan da suka sace a makarantar islamiyya ta salihu tanko da ke tegina a karamar hukumar rafi da ke jihar neja a daren alhamis ne aka sako 'yan makarantar islamiyyar bayan sun shafe kwanaki 88 a tsare hannun masu garkuwa da sun a ranar 30 ga watan mayu ne 'yan bindigan suka kusa makarantar suka kuma yi awon gaba da dalibai sama da ɗari kafin hakan dai an ce kimanin ɗalibai 136 ne 'yan bindigar suka sace lokacin da suka kai wa makarantar hari amma wasu daga cikinsu sun kubuta daga bisani to masu sauraro da kuma wani ne muka kawo ƙarshen gaba ɗayan shirin namu na wannan lokaci sai kuma can gobe da safe idan an sake lalbomu mu yanzu dai a madadin kowa da kowa a nan radio hausa voh ni hassan barka da na kasance da kuke cewa mu kwana lafiya daga nan birnin tehran